menene eh na faɗa miki ni in kika san abu a gurina ni kawai ki gaya min a gida kawai ki kira ni ko me za a kawo miki kin biyo ni a gurin kasuwanci ba ba dan Allah dan Allah kai ma ka san babu abin da zai biyo ni wajen sana'arka to me ka ki kai ma ai ka san abin da ya kawo ni hodar gidan sarauta ce ta kawo ni ai ka fi kowa sanin yau bikin kanwarka ko mm. to na mata alƙawarin sai na kai mata fodar gidan sarauta kuma tana can ta ce ba za a mata makeup ba sai da fodar gidan sarauta so kake na zama babbar banza wannan foda ta gidan sarauta ni ina ma na aji ta kowa ya kira ka gidan sarauta gidan sarauta ina foda gidan sarauta ina kaza ina kaza haba ina ma na aji sani okay sorry foda ah. ce dai ko au wai dama ka siya ma a ah, to hajiya ai mu ba a rasa nono a riga kin da ganta daya biyu uku hudu bismillah na san wannan za ta ki to sauratawa Wai saurata ki? Baby ya kake min haka ne wannan ka san ai ta da kawayenta. To kar ka bani in baka mola ba zan je gurin bikin. A ah, Allah baki hakuri in baki je ba na san ba ma za ta ce ni na nake zuwa. Ja ba zan ƙara maka kwalliya ba. A ah, to ki hakuri gashi. Ko da ce dai gata wannan abokina lan aje wannan ya shadda zai zo ya karba wannan kuma alaishe shi za su kai matansu. Ko ba ka ba? Yau zan maka kwalliya. za ku iya samun fodar gidan sarauta a kasuwar sabon gari shagon alhaji abubakar avk number l 97 ko kuma kasuwar Wambai shagon Alhaji Abubakar Sadauki. Sai kuma shagon Abba Zango layin sha rubutu kasuwar Wambai. Da mafarkin ki nake kwana barci. kaga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majnuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba tsaya medina na kwallon kyalle zuciyarki kamar ta gullon da ma ki so ni kawai domin Allah ha, ha. same ni ba na yi maka alkawari ni sai na nemo ka du inda kake kuma sai na hukunta ka bindiga da masu rike ta ba sa ba ni tsoro kai kuma ba daban ni ba da ta na baje a haka kuke saka na ku yi watsi da wannan maganar taka inda mu akwai goge duk duniya muna iya cin amanar kowaye mai wata abin da inda za mu samu jan it's okay let's torture him a bit so go pay attention thank you attention duk tsawon lokutan da kuka ɗauka babu wani abu da kuka cimma babu wani abu da zan iya alfahari da shi in ce kun amfana mana da shi saboda haka yanzu mai waje ya zo mai ma zai naɗe na sallame ku kowa ya banna um, sir what about the documentation i don't need any damn documentation just leave ga sanda a hannu amma ba sa tare da alhaji bello nur Ok, sir let's go dragon ku janyo shi very stupid stop by barista, barista. Godiya muke. <laughs> Godiya muke. Ya. Ah, Mati, wace hujja ce ta sa kai da mutumin na haka? <sighs> Ta yadda da kanta ne. yadda da kai? Of course. Ta yadda da kanta ne ita fa in za ta samu kudi ba ta da wani matsala kawai kudi tana bautawa. Wato, ina zargi kar ya zama Dr. Gizago ya turo shi ya ci amanar mu don ya jaraba gaskiyarka. <laughs> idan ma ita ta turo ta to tana da wani munafuki wanda ta shirya wanda ko menene ta faru to ita za ta fita <laughs> ita ta da wani munafuki idan ma ta lalace to tana da wani munafuki wanda za ta yi amfani da shi I'm already have plan B. uh, kuma ta yarda da fita she will never betray me welcome yawa Please uh, meet my lawyer. Um, do we need a lawyer? Of course. Uh, he's my business partner. Good business, bad business, ugly business, we are together. You're welcome again. Thank you very much, sir. wannan shine project din Dr. Gizago wanda yake kan hadawa yanzu kuma bayan ya gama hadawa mu za mu sace shi that's very good sa mun gama wannan ta wannan abu ta hadu the business is done komai ta yi kyau <laughs> but sir we have one case muna son karin mutum da ya sa idan har za ka iya kawo mana wannan mutum daya to amma me yasa muke so mu ƙara wani mutum a cikin wannan harkar kuma wane ne shi yes wannan mutum daya shine distributor na medicine a part of this country tana da karfi a gwamnati tana da fadaji in ta shiga cikin wannan business saboda wannan project din idan ta fito dole we need that person in ya yadda ta ji hankalinsa ta shiga wannan project din to the business is done wannan mutum ita ta samu labari cewa uga ita tana neman yarinyanta ba kowa ba ne wannan mutum Dr. Adosa. Adosa? Yes. He's the only person da ta san yadda ana distributu, ana juyawa, ana raba magani. Idan ta hada wannan ta bashi, the business is clear. Sir. sunana abdullahi alhikma shugaban cibiyar haɗawa da sarrafa magani na addinin musulunci na alhikima medicine ina yi wa al'umma fatan alkhairi cibiyar mu ta alhikima cibiya ce da ta shahara wajen sarrafa magunguna na gargajiya su koma magunguna na zamani da ma magunguna na addinin musulunci domin warkar da cututtuka da suke damun al'umma muna ba da magani na kowace irin larura da izinin ubangiji babban ofis ɗinmu yana nan a birnin kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa swan kusa da bankin uba da bankin union ko kuma a birnin maiduguri inda muke a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport junction ko kuma a birnin jos jihar filaito inda muke a nan katako junction a nan rabbin allahu plaza cibiyar mu ta alhikima tana da manya-manyan rassa masu yawa a najeriya haka kuma a jamhuriyar niger muna da ofis a babban birnin yamai a nan unguwar lasagungu kusa da estasiyon babaji ko kuma a garin maradi inda muke layin kamfala saman benin tasu ukomma ko a birnin da magaram ko kuma a birnin tawa cibiyar ta alhikima kuma tana iya aika wa mutum magani a duk inda yake a faɗin duniya kuma muna da manya-manyan rassa a najeriya idan ka tuntuɓi wannan lambobin waya na cibiyar alhikima za ka samu inda rassan mu suke da izinin ubangiji wannan cibiya ce wacce ta shahara wajen ba da magunguna akan duk wata larura da take damun al'umma za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu kai tsaye ko kuma ta manhajar WhatsApp domin tattaunawa da mu akan matsalolinku. Ni Abdullahi Alhikima ina yi muku fatan alkhairi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ma zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Anas Mahmuda wanda aka fi sani da Anas Mabu, the CEO of Anas Mabu Fonsto. mutane da yawa suna son na fayyace musu akan customizing ya customizing yake ya ake customizing da farko dai muna da customizing dubai tare dubai ga mai bukata zai iya placing na odansa kuma zan nuna muku yadda customizing dubai yake kamar yadda kuka gani wannan customizing direct dubai kenan wanda yake zuwa direct dubai yana zuwa 128 gb 256 da kuma sauransu kamar yadda za ku gani anan zan muku open box bismillah yawwa kun ga yadda wayan yake to kamar yadda kuka gani wannan direct dubai kenan wanda yake zuwa original customized direct dubai sannan kuma muna da wanda muke customizing wannan direct dubai ne ban na nuna muku yadda wayan yake kun ga yadda wayan yake sannan kuma muna customizing namu na gida daga duk inda kake zaka iya turo wayanka kasashe daban cameroon niger da sauransu kamar yadda wannan ya kawo wannan daga garin kotono ya kawo wayansa ya ce anas ni dai kam mun customizing kuma ya nake so na gan customizing naku to ga case nashi tsohuwan case nashi kamar yadda kuka gani a nan daga garin kotono ya kawo sannan kuma ga wayan da muka masa customizing into 13 pro max ga mai bukata zai iya tuntuban anas mago fonsto a phone number sa da sauransu sannan kuma anas magu fonsto yana kawo muku abubuwa da ba kwa taba tunani kamar irin su 14 pro max 13 pro max iphone 6 kai har iphone 5s bayan da basu da ƙarfi to ga mai bukata zai iya bi na ta shafin instagram tiktok da whatsapp Dokta me ke tafi da kai? Business. Business. Yeah. What kind of business I had to do with you, Peter? Idan ka amince za mu kulli business da kai na maganin malaria da kamfanin ozone za su ringa yi. Muna so ka yadda ka tallata shi a wurin 'yan kasuwa na faɗin ƙasar nan wanda kuke kasuwanci da su. Sannan kuma ka zama babban dilan su. Na zata tuntunin yanke kowace irin alƙalla da abin da ya shafe gizago for so many reasons and so many differences kun san ba zan taɓa iya alƙalla da shi ba eh wannan kasuwancin ba na dakta gizago ba ne na sirkinka ne i'm confused how abin da nake nufi shine wannan kasuwanci na ne ni ba na dakta gizago ba na tura maka sako na tabbata kuma ka gani na fara gani ka kira wani muna buƙatar ka cikin wannan business din kuma za mu baka 25% idan har kai yadda muka yi wannan business din da kai to a duk project din da na gani ma na gizago ne na fa gaya maka yanzu project dina ne look peter kar ka mai da ni yaro babu yadda za a yi gizago ya turo ka wajena tintini long ago na fita da wani abu to do with gizago za ka yi ne ko kuma kana ganin ba za ka iya ba kamar yadda ka sani babu wanda za a tsiye da wannan magana kuma a lokaci daya ya yanke hukunci yana buƙatar tunani amfani da ilimi kafin zartar da duk wani abu musamman abin da ya shafi wanda ya san ku ba bakon lamarin ku ba ok nan da zuwa yaushe zan baka sai tunani akan maganar ka let me see let me see monday tuesday ok ba ni 3 days na gode sirikina ina fata ka amince sai an jima Wada, wada, wada. kai ko da za ka kashe shi ba zai taɓa gaya maka ba amma tun da mutuwar ya zaɓa ba za mu fasa ba shi ita ba yau shine numfashin sanda na ƙarshe yau sanda zai mutu wannan hoto da na tura shi ne hoton sanda kuma shi ne numfashinsa na ƙarshe <laughs> jiyan da muka da shi na ba shi kwana uku zai tunani akan wannan dil kuma na tabbata zai amince amma hawa yin shi cewar zai amince zan je in samu abin da fi kauna a duniya yau za mu daidaita I didn't understand. Ba kai ka faɗa yanzu cewa ina neman yasa ba? Yes. <laughs> yes, yes, yes, yes. To ita zan je in samu sai mu daidaita. Yeah. Yeah. za ku yi tafiya thank you sir thank you sir thank you <sighs> we can go what kama yadda da gayi din nan no no no no no no no no don't worry i ina kaya maka he's my good friend i trust him ah, no don't worry let's go let's go let's go barista barista barista barista tabbas kai jarumi ne na yadda amma ka sani duk faɗin gona ko duk girman gona akwai kunyar ƙarshe yau numfashinka ya ƙare jarfa yasa ina son kafin in gama jinya iyayensa su ɗanɗana kukan mutuwarsa dan sannan sai a kashe mahaifiyarsa ga wannan bindigar ba na son ka kashe shi da bindigar gwamnati in ka harbe shi ka kamo bindiga ta gida an gama sauka lafiya sha sha sha kare kai a baya na yi trading ɗinka for money yanzu i'm going to kill you ana takin nesa 搬送，搬送。IPO dazin. Um, hmm? amanar aikinka. Kana karɓar cin hanci daga mutanen banza wanda bai dace ba. Ka bada sanda a matsayin garba garus da yake da laifin kisan kai a kansa bayan cewa ka san makomar wanda ya aikata irin haka ka san hukuncinka Take him! Dozen, dozen. Ah! Hey. Sorry, sorry, sorry, sorry. Pancini. Wani hannun kenan? Nan ne. Na gode virus. ba ka buƙatar godiya yanzu abin da ya kamata shine baje hospital a dudduba jikinka saboda na ga alamun ka jiga ta sosai na asibiti asibiti na DSS sun kai ga hai ba tsaro wannan mutumin ya ban nan gurin bai kamata in kwana ban kama shi ba na gode kun yi aikin ku ni ma ku bari ne aiki na ma dai ya ne ba za mu barka anan ba ko mu barka ka tafi kai kadai mu je in baka son zuwa hospital din DCS din sai in kai ka na private a duba jikinka saboda da alamun ka jiga ta sosai Wai, ni ban wada ba. Bayan taimako na za ka yi mu je ka kai ne wata unguwa gidan su wata yarinya. Daga wani gida kenan kake so ku Gidan su yarinyan nan Janifa. Amma fa san baka sani da ba dan mun zo nan ba da ba da ba wannan labarin ake ba kila da sun salwantar da rayuwarka. ko kun zo ko ba ku zo ba idan Allah bai rubuta yau zan mutu ba ne ba zan mutu ba kai mu je ku sauke ni kawai gidansu yarinyan nan ce je ni fa shikenan mu je mabiya annur islamic medicine sun karbi duniya cibiyar karɓar magunguna shugaban cibiyar annur islamic medicine wato ibrahim suleiman shine ke tare da ku hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta annur herbal medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci magani ne da aka tanada don magance cututtuka cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation zaki, ta mallakin cibiyar Annur magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai ta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja Niger, kuma kowace jiha a cikin Niger. wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo maganin ka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauƙi da dar Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada a kansu ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah you got it? Yes. Well done. Well done. So, yanzu menene a gaban what next to yanzu za mu buƙaci rabbit or mouse to idan muka samu mutum fa tun da ideally akan mutum za a yi ah, ba za a yi amfani da mutum ba saboda ba mu da yaƙinin samfur ɗin ya yi ko bai yi ba dole ne sai an samu consent wanda za a yi amfani da shi na mutum kuma idan har aka ce dole sai an yi amfani da mutum za a iya rasa rai ko kuma rashin lafiya na har abada kaji a tarihin duniya ka taba ganin wata nasara da aka taɓa samu ba su daukar da rai ko lafiya ba ka taɓa ka damu zan kawo maka mutum wanda za a yi gwajin a kansa no doctor ka ji tsoron allah do not spoil my happiness Boom. <clears throat> faɗa ma inda kuɗin suke kuɗi suna cikin ɗaki na a cikin sili gidana na ijebu gwalagwale fa gwalagwale suna bayan manka ta ijebu kuɗin su loda fa kuɗin su loda suna hannun arziki ranka yi daɗe solo har yanzu ban ganka ba ka yi haƙuri yallaɓai na ɗan tsaya na ƙarishe wani aiki ne amma gani nan zuwa so nake kaɗan kai ni nan cikin gari da Allah. Okay. amma dai ka san ya kamata ka je asibiti saboda ka karba treatment saboda jikinka akwai ciwo da yawa sannu cire rigar sorry zuwa asibiti ba tsaro ban san garin nan sosai ba kuma suna bibiya ta ba su iya riskata amma ka ga jin da ke zuba a jikinka kuwa akwai abokina zai turo wani ya zo ya yi. Kau dan jajar lah Bang Terus ni Sorry mutane kofa yake malam ya aka yi ne lafiya sanda nake nema sanda lafiya kake neman sanda ina lafiya ba lafiya ba gaskiya matata nake nema matarka ban gane matarka ba don allah ka taimaka mana ina zan ga sanda ko ina gidansu yake gidan sanda ba kowa ko da ka je ba za ka samu kowa ba dan Allah ka taimaka min ko rance ne kamar dan Allah ko ka gane gidan sanda ka san gidan sahibi bu wallahi ban san ko ina ba to bara yaro sai a dashi da kai ya raka ka nagode zauna ban Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa ya ta kansa ba zan kauce ba sanda sanda yau shine numfashin sanda na ƙarshe yau sanda zai mutu wannan hoto da na tura shine hoton sanda kuma shine numfashinsa na ƙarshe sunansa ka sani amma baka san ko shi waye ba amma yau za ka sani shine masoyina wanda na daɗe ina jira tsawon ci shekarun da na yi ban yi aure ba shiga kaje ba zan kauce ba kaje ta gaya miki zuni ba ba zan kauce ba shoot me if you can kauce da gaya miki ba zan kauce ba bai kauce ba Dakto, mun ji gari duk ya ɗauka duk inda ka shiga al'umma batun cibiyar ku ta alisra suke yi me yasa hankalin al'umma ya karkato gare ku to alhamdulillah duk abin da ka gani ana yi a gari ba yin mu bane yin Allah ne abin da na sani shine muna ba da al'umma ingantattun magunguna waɗanda za su samu lafiyar jikinsu da izinin Allah. doctor na ji mutane da dama suna cewa cutar HIV ba ta da magani. Na samu labari kuma idan an zo gurinku ana samun waraka. ko menene sirrin yin haka so alhamdulillah nasarar mu ta fara daga ba al'umma maganin cutar hiv suna rabuwa da ita ga baki ɗaya ne da izinin allah kamun mu ɗora mutum kan maganin cutar hiv sai mun yi wa mutane tambayoyi domin gano adadin lokacin da ta kai jikin mutum kamun mu ɗora shi kan maganinta da izinin allah ta bangaren istimna'i fa wato wasa da al'aura wani irin illoli yake haifarwa to shi shine abin da yake haifar da matsaloli da dama a jikin ɗan adam wanda al'umma da dama ma ba su ma san cewa shine ba na farko shi yake ka kakankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya idan yayi yawa yakan taɓa ƙwaƙwalwar dan adam ko ya kawo mutum tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa a jikin adam domin akwai lokacin da yake kai wani chronic mutum a jikinsa zai ji kamar asiri aka yi masa ya zo gurin mu neman taimako idan muka duba muka ga sai mu ga illa ce ta masturbation shi ya haifar mai da wa'annan matsalolin a jikinsa to shi yasa muka tanadar masa ingantaccen magani wanda idan aka yi amfani da shi ana rabuwa da wannan lalurar gaba ɗaya insha Allahu da waɗanda suke so su daina suka gagara dainawa muna ba su taimakon da za su samu lafiya da izinin Allah. Wa'annan lambobin namu inda kuka ga an rubuta sunan garuruwa za ku iya ɗauka ku kira su insha Allahu za ku ji inda ofishinmu yake a Sokoto muna nan Argungu Plaza daidai gidan Ma'ada a cikin garin maiduguri kuma inda za mu gudanar da aikin magani a nan ofishin mu yake a kaduna muna nan mangal plaza shago mai lamba l99 sannan a taraba jalingo muna bar da fmc junction au faruk boutique saman bene insha allah a adama kuma za a same mu a cikin garin mubi a nan kuma cikin kasar nijar za a same mu a cikin garin maradi nan kusa da masallacin jingile insha Allahu sai kuma cikin birnin Agadas a nan ma za a iya samun ofishinmu sai kuma birnin Yamai a nan ma za a samu ofishinmu cikin Libya za a samu ofishinmu da dukkanin wanda yake shirye da karɓar magunguna insha Allahu zai iya kiran lambobinmu domin garzuwa ofishinmu inda za a samu ingantattun magungunanmu da halattattun magungunanmu a dukkanin inda muke sa'annan muna tura sakonnin magunguna a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. cibiyar al'isra tana alfahari da Bana tunanin haka ne. Na fi tunanin kamar da akwai abin da yake faruwa wanda ya fi wannan cakuɗewa. Na imani cewa ba lallai ƙaddarar mu ta zama irin ƙaddarar wasu ba. mu yan adam ne duk wani abu da zamu da zahiri muke amfani yanzu shikenan yadda iyayenmu suka yi aure suka haife mu mu ba mu da wannan ikon kenan amma duk wanda ya tsinci kansa a wannan garin namu to tabbas wani sashe ne na azaba tun a duniya da mace ta mutu ba ta da miji gara ta mutu a ɗakin mijinta shine mafi alheri a gare ta Allah kai ne mahalicinmu Allah kai ne mahalicin bayinka a zahal bahas rabban nas an anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la qadir babu wanda bai san halin da garin da yake ciki ba daga an yi auren budurwa walau da zaura kai hatta waɗanda ba su ga wannan bala'i a wannan gari ba sai dai waɗanda suka yi aure daga shekara sha bakwai sha biyar zuwa yanzu kuma duk wanda ya haura wannan shekara ya ce ya ga wannan masifa to sai dai uwarsa da shi ta zo garin nan to kaga kasancewar haka muna cikin wani yanayi mara daɗi kuma idan ba mu tashi mun yi da gaske ba abin zai zo fi ƙarfin mu ko kuma in ce ya ma fi ƙarfin mu ni fa har yanzu zuciyata ba ta daina raya min da sa hannun tsohon nan a wannan al'amarin ba ni ba maye ba ne hasali ma ni ban yadda akwai wani abu mai taba a wannan duniya wannan gari da ake bayani ba wai iska ce ta abin nan ba cutarwar da take cikin dajin nan aljanu ne da kuma akwai tarihi mai yawan yawa duk mutumin da ya shiga dajin nan baya bullewa kuma ni na yi alkawari ko da ni ma zan je ban dawo ba ko da zan rasa rayuwata sai na zama sila kawo ƙarshen wannan matsalar ta addabi al'umma wannan tafiyar da kuka himmata ba za ta kai ku ko'ina ba sai sansanin ladama babu inda za mu juya ko da za mu rasa rayuwar kai gaggawa komawa inda ka fito ko mu mayar da kai ko a labarai da ake kirkirowa labaran hikayi ban taɓa jan labarin garin da yake cikin tuntula irin garin ina mamakin yadda za a yi matasa su ji wannan hanyar zuwa garin ɗan dauna bayan hatsari da masifar da ke hanyar nan yayyawa Jagabon